Accra, Ghana. A gaida Idris Abdallah Bako, to Donald Trump ya kafa tarihi a fagen siyasar Amurka. Duba da yadda ya kai ga samun nasara a zaben 2024 duk da tarin matsaloli da ya fuskanta a matakai daban-daban ciki har da yunkurin neman ransa da wasu 'yan bindiga suka yi a lokuta daban-daban a bara. Ga abokiyar aikinmu Maryam Dauda da wannan rahoto wanda ya yi waiwaye kan matakan da suka kai ga dawowarsa da White House. Donald Trump ya ce ya samu goyon baya na tarihi daga Amurka masu kada kuri'a shi ya sa aka sake zabensa wani wa'adin shugabanci. Ina so in gode wa jama'ar Amurka saboda gagarumar karramawa da suka mini yayin da suka zaɓe ni na zama shugaban ƙasa karo na 47 da kuma 45. Kuma ga kowane ɗan ƙasa zan yi muku gwagwarmaya da iyalanku da kuma makomarku. a kowace rana ta duniya zan yi muku gwagwarmaya iya bakin na ba zan huta ba har sai mun samar da amurka mai karfi mai zaman lafiya da wadata wacce iyayenmu da ku suka cancanci samu Sake zama shugaban kasa da Donald Trump ya yi na nuna cewa shi wani mutum ne da baya haƙura da nema abin da ya sa a gaba. A gani na mutum ne mai zurfin tunani da ƙwarin gwiwa kan abin da ya sa gaba. Ross buchner da Susan Craig, 'yan jarida ne masu binciken kwakwaf na jaridar New York Times kuma mawallafan littafin Lucky Loser, waɗanda suka bayyana yadda Trump ya zama hamshakin mai kuɗi da ƙoƙarin kansa. Sun a farkon shekarun 1980 bai cika amincewa da mutane da ke da ƙwarewa a ko da wani fanni ne ba. a kodayaushe yana watsi da ra'ayoyi ko shawarorinsu. An rubuta sunan Trump da manyan harfa masu launin zinari a gine-ginensa. Darajar dukiya da kaddarori da ya mallaka miliyan 200 ne a lokacin da jaridar New York Times ta yi hira da shi, amma shekaru goma bayan haka. a lokacin da ya yi hira da shirin 60 minutes ya bayyana cewa darajar kaddarorin ta karu zuwa dala biliyan daya. amma duk da wannan nasarar ya fuskanci matsaloli kamfanonin sa sun shigar da korafin durkushewa ga banki har so shida jama'a maza da mata a hukumance ina bayyana cewa zan fito takarar shugaban kasar amurka kuma za mu sake maido da martabar kasar mu gaba gadi ba tare da wani noke-noke ba wajen bayyana abin da ke ransa Idan Mexico ta turo 'yan ƙasarta ba nagari take turowa ba, su ne ke kawo miyagun ƙwayoyi suna shigo da manyan laifuka masu fyaɗe. Trump ya naɗa alƙalan kotun ƙoli guda uku waɗanda suka taimaka aka soke dokar da ta ba da 'yancin zubar da ciki a matakin tarayya. A farkon shekarar 2020 annobar cutar covid-19 ta zama babban kalubale ga trump yayin da sama da amurkawa miliyan tara suka kamu da cutar kuma adadin waɗanda suka mutu ya haura dubu ɗari biyu da talatin masu kaɗa kura a watan nuwamban wannan shekarar sun zaɓi joe biden a matsayin shugaban ƙasa bayan da ya sauka daga mulki trump ya fuskanci tuhume-tuhume da yawa ya kuma kasance tsohon shugaban ƙasa na farko da aka samu da laifi. amma duk da haka sai ma ya ƙara farin jini ya tsira daga yunkurin kisa lokuta biyu a shekarar da ta wuce Allah na da wani shiri na musamman don Trump kuma ya tsira ne saboda wani dalili ko don cimma wani abu siyasar amurka dai bata kara zama daidai ba tun bayan da donald trump ya shigo fagen kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka rubuta littafin the art of the comeback zai dawo kan karagar mulki bayan da ya samu gagarumin nasara a tarihin amurka a gaida maryam dauda da wannan rahoto to nan gaba kaɗan za mu kawo muku takaitaccen tarihin abokin zaben mataimakin shugaban amurka jd vance amma bari mu leƙa jamhuriyar niger inda sulaiman muni barma ya mana nazari kan dangantakar ƙasar da amurka amurka da nijar kawaye ne da ke matukar ɗasawa da juna a ƙarƙashin daɗaɗɗiyar hulɗar da ta shafi fannonin da ƙasashen biyu ke da manufofi iri ɗaya fannin tsaro na daga cikin misalai na abubuwan da amurka da nijar suka yi haɗin gwiwa da nufin murkushe aika-aikar 'yan ta'addan da suka addabi yankin sahel lamarin da ya baiwa amurka damar girke sojojinta a jihohin agadas da tilaberi To amma juyin mulkin da soja suka yi wa gwamnatin farar hula a watan Yulin 2023 ya canza wannan tafiya. A yanda Amurka ke nuna rashin amincewa da aƙidar karɓar mulki da karfin bindiga ita kuwa Nijar cewa take bata lamunta da yin katsalandan a harkokin cikin gidanta ba. Wannan ya sa gwamnatin mulkin soja ta CNSP ta umarci sojan Amurka su fice daga ƙasar a watan Maris na 2024. sakamakon abin da aka kira rashin halaccin yarjejeniyar da aka rattaba hannu kanta a 2012 shin koya dangantaka ka iya kasancewa a tsakanin amurka da nijar a ƙarƙashin shugabancin donald trump mustapha abdullahi masani ne kan hulɗar ƙasa da ƙasa ita harkar diplomasiya tana ta da zamani tana ta da yanayi yau ana iya cewa gobe kuma a ce eh, wannan abin da aka ce an tada shi domin watakila ba da wani mahimmanci a wannan lokacin watakila a sake lalata. Niger na daga cikin kasashen da gwamnatin Biden ta dakatar da su daga sahun masu cin moriyar tsarin shigar da kayan sayarwa a kasar Amurka ba tare da biyan haraji ba wato agowa. A sakamakon juyin mulkin soja 'Yan kasuwa na fatan ganin Donald Trump ya sake buɗe wa Nijar wannan kofa, in ji Shaibu Cambiano na ƙungiyar 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga waje. An ba mu izini kayan da muka kira nan Nijar eh, mu shigo da Amerika ba sai mun biya haraji. Muna fata Trump ya mai da wannan abu saboda Nijar na samun amfani, Amerika kuma yana samun amfani. Shirin Momentum Health wanda hukumar raya ƙasashe wato USAID ta ƙaddamar a shekarar 2022 ya taimaka a yaƙi da cututtukan da ke haddasa yawan mutuwar mata da yara da jarirai a wasu jihohin Nijar, inda aka ware miliyan 28 na dala. Samar da ruwan sha mai tsabta da ayyukan bunƙasa noma da kiwo wani ɓangare ne na tarin tallafin da Amurka ke baiwa al'ummar wannan ƙasa. malamin jami'a dr habubakar manzo mai mu'amala ne da kungiyoyin cigaban karkara daga ta wannan fannin ne iri-iri masu yawa irin mangoro irin gwaiba irin eh, masara iri na wake iri na gujiya iri na dawa wannan gaskiya taimakon da amurka ne ta kawo mana kuma ta tallafa ma duka eh, ma'aikatan gidan gona da manya-manyan masu ilimin noma da kiwo. 'Yan rajin kare demokradiyya da fafutukar kare hakkin ɗan adam irin su Hamidu Sidi Fodi sun yi amannar cewa ci gaban kowace ƙasa abu ne da ya danganta da yanayin walwalar jama'a. Amurka da ke kan gaban ƙasashen da suka yi imani da wannan salon mulki na da abin yi wajen maido da demokradiyya a Nijar. amma cikin salon da ke daidai da yanayin al'ummar ƙasar. in ji shi ba demokrasiya irin ga ta yaudara ba wadda ya zamanto ana barin mutane suna rubuta cikin dukiyar al'umma a'a demokrasiya mai inganci ita ce za ta kawo kare hakkin na adam a bisa gaskiya kyakkyawar alakar da ke tsakanin amurka da niger ya sa gwamnatin mulkin sojan kasar a watannin farkon juyin mulkin 2023 ta zaɓi amurka a matsayin mai sa ido a ayyukan ficewar sojan faransa masana na gargadin gwamnatin trump ta lura da yadda kasashe abokan hamayyar amurka wato rasha da china iran da sauransu ke kokarin samun matsuguni a niger watakila a bisa hasashen kakace ma'adanan kasar sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger to a gaida sule mummuni barma To a kasar kamar ma masana na ci gaba da yin sharhi dangane da kyakkyawar alaka da ke tsakanin kasar da Amurka yayin da suke kuma fatan ganin ci gaban hakan karkashin sabuwar gwamnatin Trump da za a rantsar nan gaba kaɗan. Ga Muhammad Bashir Ladan da karin bayani a wannan rahoto da ya aiko mana daga Yawundi. Washington da Yawundi suna da tsohuwar alaka ƙaƙƙarfa kuma tun kafin Kamaru ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka a 1960. Kasar Amurka ita ce kasar da ta fi kowace bayar da agajin jin kai ga kasar Kamaru tare da samar da sama da dala miliyan 650 tun daga shekarar 2014 ciki har da rarraba kayan masarufi da ayyukan inganta lafiyar mata da ƙananan yara ga sama da mutane miliyan 1.4 da suka amfana. A fannin tsaro, Amurka tana ci gaba da taimakawa. wajen horas da manyan ofishoshin sojojin kamaru da taimako kuma na makamai wajen yaƙi da 'yan ta'addan boko haram a arewa mai nisa hakanan amurka ta yi matukan ƙoƙari wajen sasanta tsakanin gwamnatin kamaru da 'yan ta'addar ambazonia. masu neman 'yancin yankunan ingilishi na ƙasar tun shekarar 2016 a haka ne a 2022 ma'aikatar shari'a ta amurka ta kama wasu 'yan kasar kamaru uku da ake zargi da tara dala 350 ko in ce 350 don sayan makamai da kayan hada bama-bamai ga sojojin ambazoniya koya alakar za ta kasance da sabon mulkin donald trump tambayar da muka yi wa dr jonathan Batten batengene malamin jami'a mai karantar da dangantakar ƙasa da ƙasa ga abun da ya ce wa muryar Amurka. La victoire de Donald Trump aux dernières présidentielles aux États-Unis marque un tournant. Nasarar Donald Trump alal hakika a zaɓe da ya gabata zai kawo sauyi da dama kan yadda amurka ta saba gudanar da dangantakarta da kasashen duniya a mulkinsa na farko kadan ba manta ba donald trump ya nuna mana cewa shi burinsa kawai ci gaban amurka ne don haka kasar kamaru ita ce za ta kwadaitar da amurka da ci gaba ita kanta da karfafa kawance da ita Eh, yana iya yiwuwa kamaru ta samu haɗin kan donald trump musamman kan karfa dokoki dangane da auren jinsi ɗaya wanda har ila yau ta haramta a dokar ƙasar kamaru duba ga tsatsauran ra'ayi da shi kan shi donald trump shugaban amurka yake da shi kan wannan euh, euh, usmanu ahmadu mai tsokaci kan siyasa ya ƙara mana shi kuma da cewa to a gaskiya alar haƙiƙanin gaskiya shi donald trump salon mulkinsa wato mutum ne wanda shi amurka ita ce a gaban shi ba ruwan shi da ƙasashen afirka fata na dai shine ya kyautata alaƙa tsakanin mu da shi kuma ya gyara zamantakewa kuma ya ga ta zai iya taimaka mana abubuwa su kasancewan kasan mu arziki tattalin arziki ya haɓaka tsadar rayuwa da abubuwa fatan da zan kenan shi kuma Allah ya bashi riko Allah sa ya adalci a akan kagagan mulkinsa. Muhammad Bashir Ladan muryar Amurka daga Yawunde a kasar Kamaru. To a gaida Muhammad Bashir Ladan. To JD Vance ya shiga sahun zababben mataimakan shugaban kasa da suka fi karancin shekaru da Amurka ta taba gani wanda aka haifa a jihar Ohio da ke tsakiyar yammacin Amurka. ga abokiyar aikinmu zahara aminu fage dauke da takaitaccen tarihin vance wanda zai taya trump tafiyar da ragaman mulki a amurka jd vance kenan mintuna kaɗan bayan an zaɓe shi a matsayin mataimakin shugaban ƙasar amurka bayan samun wannan gagarumar nasara a tarihin siyasa amurka sami aiki wajen farfado da tattalin arziki mafi girma a tarihi ba a jackson kentucky aka haifi vance ba amma yana kiran jihar a matsayin gida. Lokacin da na nemi auren matata, na ce mata ina da bashin kuɗin makaranta na karatun lauya har dala dubu ɗari da ashirin da wani filin makabarta a gabashin Kentucky. Yana yawan zuwa nan tare da kakarsa mamau. Tana yawan kawo shi wannan tsaunin don ya ga yadda ake rayuwa a nan, kuma da alama yana sha'awar irin rayuwar. An haifi J.D. Vance a Middleton da ke jihar Ohio kuma ya girma a hannun kakarsa Mamau. Tana da tsauri. J.D. Hamil lokacin yana amfani da sunan mijin babarsa. Ya lashe zabensa na farko a matsayin mataimakin shugaban ajinsu a makarantar sakandare da ke Middletown. J.D. Vance ya yi aikin soja, sannan ya kammala digirinsa na farko a jami'ar Ohio State. Daga nan kuma sai ya tafi jami'ar Yale. inda ya haɗu da matarsa usha cilkuri Vance ya zama sananne a shekarar 2016 bayan da wani shirin fim ɗin mai suna Hillbilly Elegy ya yi fice. An yi fim ɗin ne akan rayuwar ma'aikata a Amurka. You gotta decide you want to be somebody or not. da goyon bayan tsohon shugaban amurka donald trump jd vance aka zaɓe shi a matsayin ɗan majalisar dattawa daga ohio kuma bayan shekaru biyu jd vance to be the next vice president of the united states trump ya zaɓi vance a matsayin abokin takararsa amma sun fara ne da rashin jituwa saboda a baya vance ya kira trump da mara aminci kuma ya yi ikirarin cewa shi ba zai goyi bayan Trump ba. Amma yanzu a matsayin wanda aka zaɓa, manufofin Vance suna da alaƙa da Trump. Na tsammanin akwai matsaloli da aka samu a zaben 2020, shi yasa Donald Trump ya faɗi zaben. Yayin da yake amsa tambayar da aka yi masa a kan rikicin Isra'ila da Hamas, Vance ya ce. Kamala Harris ta ce ta damu matuka game da asarar rayukan fararen hula. amma duk da haka ta ki baiwa isra'ila makaman da zai ba su damar rage asarar rayukan fararen hula vance zai zama mataimakin shugaban ƙasa yana da shekaru 40 mafi karancin shekaru a tarihin amurka madala gaida zahara aminu fage to kamar yadda wasu kudai suka sani har yi yau muna tare da dr muhammad kabir hassan a ɗakin watsa labaran namun da yake bane fashin baki dakta idan na dawo gare ka kamar ya kake ganin wani hasashe za ka mana dangane da abin da ya shafi mulkin trump na farko shekarun hudu da ya yi a baya da wannan da za a shiga kamar ya kuke kallon batutuwan bi idan aka hada su eh to mulkinsa na farko ana cewa wai shi dan koyo ne kuma daga waje yake outsider hmm. amma bayan ya yi shekara hudu a washington ya yi ronin gwamnati yanzu za mu iya cewa trump insider ne ya san yadda gwamnati take aiki ya gugewa kenan eh, ce yes <laughs> sannan kuma wancan da ya zo yawanci an nada masa an ba shi shawaran su waye zai aiki da su aka sassaka masa tsoffin sojoji chief of staff dinsa ne su da sauransu mm. yanzu kuma shi yake ya nada mutanensa zai aiki da su hmm. wani ƙarin abu kuma shine wancan zuwan nasa kamar shi kaɗai ya zo yanzu kuma da gayya hmm. akwai masu goya masa baya su elon musk masu kudin duniya su peter thiel hmm. wanda shine mai gidan vice president din nashi wannan duka manyan masu kuɗi ne masu kamfanonin technology wasu suna ta fargaban ya tattara hamshakan masu kuɗi a gwamnatin tasa kamar eh, akwai za a iya samun matsala kamar yadda wasu suke faɗa eh to eh, za a iya samun matsala kuma ta yiwu ba za a samu ba yanzu misali wannan babban hamshakin mai kuɗin da ya tura rikicin gabas ta tsakiya steve winkoff wani babban hamshakin mai kuɗi ne wanda shi ba diplomat ba ne kuma bai hude ne shi ya je ya tirsasa isra'ila akan wannan peace agreement da aka kulla su da hamas eh, to saboda wani lokaci yadda yake aiki ba conventional yadda aka saba ba ne hmm. misali yanzu za ka ga kamar lokacin biden shi secretary of state tsohon diplomat ne hmm. sun je amma shi da ya tashi kawai dan kasuwa mai ginin gidaje ya tura wanda <laughs> zai je ya gaya musu kawai ya ce musu kawai ko ma ya za a yi kawai the war has to end to irin wannan yadda ba a tsammanin ta ina zai fito ta nan zai iya fitowa saboda yadda yake tafiyar da al'amura kuma za su fi ba da muhimmanci ne akan harkan tattalin arziki da kasuwanci saboda irin mutanen da yanzu suke zagaye da shi Mm. to ka ɗauko batun abin mahimmancin da zai fi bayarwa a wannan mulki nasa idan ka saurari rahotannin da muka sassaka yanzu daga yankunan kasashen afirka najeriya niger ghana ah, da sauran wurare mm. ana yawan ambatan yadda waɗannan ƙasashe za su yi hulɗa da amurka a wannan mulki na eh, trump ya kake kallon al'amarin zai kasance eh to abin da ya sa na fara faɗan cewa shi halin 'yan kasuwa ne da shi kowace ƙasa inda za ta shugabanninta za su iya duba su ga ta ina ne za a inganta kasuwanci da za a ci gaba tare Trump zai saurare su saboda haka yake sannan kuma yanzu wani babban abin da ya dame su shine kasuwancinsu da china yawanci kayan china sun fi arha so ana yawanci shigo da kayan china nan wanda ya jawo trade deficit wato kaman gibi haka hmm. so zai yana so ya dau matakai akan wannan kasashenmu hmm. da suke da dimbin tattalin arziki na mineral resources hmm. in za su iya kawo proposal na ya za su yi kasuwanci da zai taimaka ta wannan zai za su saurare mu musamman shi dai inda ka zo maganan kasuwanci ne yana ganin kada kuma mu manta yana yawan ambatan cewa eh, amurka farko zai da sa a gabansa akan fiye da komai eh to ai sa amurkan a gaban babban abin da ya fi ba da muhimmanci shine a za a yi inganta tattalin arziki da kasuwanci a sami ayyukan yi da kuɗi so misali in akwai harkan da zai jawo wannan daga ƙasashenmu da kuma in akwai abin da muke za mu saya da zai jawo eh, ayyuka a ƙasan nan misali mu ɗauka kamar najeriya ta ce za ta jara wutar lantarkinta tana son ta sayi manya-manyan transformer da janareto daga amurka hmm. in dai suka gaya masa wannan a tuni za ku fara har saboda za a ci a bamu da wuta a afirka muna son mu irin wannan kasuwancin to da <laughs> zai saurare mu to irin wannan nake ganin in ana son a shiga cikin harkokinsa ta inda za a iya shiga. To, Dr. Muhammad Kabir Hassan kenan mai fashin baki dan asalin Najeriya mazaunin nan Amurka ya mana tsokaci dangane da yadda al'amura za su wakana tsakanin wannan gwamnatin Trump da za ta shigo da wacce ta wuce a baya. ta bari mu tsallaka zuwa nahiyar turai inda ramatu garba baba ita ma ta hada mana rahoto kan kasashen da masana ke yi dangane da alaka tsakanin sabuwar gwamnatin ta trump da nahiyar turai musamman kan batutuwan da suka shafi kungiyar tsaro ta neto da yadda za a kawo ƙarshen yakin rasha da ukraine ga jamus ƙasa mafi ƙarfin tattalin arziki a turai manufofin shugaban kan haraji da kayan da ake shigowa da su daga ƙasashen waje shi ya fi tayar da hankali Muhammad Lamina Sumaila Abba masanin kimiyyar cinikayya ta zamani da na'ura mai kwakwalwa a Jamus ya ce yin hakan ka iya kawo cikas. In Amerika ta ce za ta tankon sama Jamus bisa kan tattalin arziki abinda su Jamus za su maida musu martami sai ya yi hakanan yawa. inan al'amari ne wanda eh, lalle za su zamna su sasanta su kyautata tsakankaninsu kuma kai zamanto Eh, su ga jamus ita kaɗai saboda ita da kanta jamus in tana dangance da nahiyar europe suna da ƙa'idodinsu wanda dole ne amurka ko suna so ko ba sa so su zo su zamna a sasanta. To wani babban batu da ke ci gaba da jan hankalin duniya shine yakin da ake gwabzawa tsakanin Rasha da Ukraine. Shugaba Trump dai ya yi ikirarin cewa zai kawo ƙarshen wannan yakin cikin gaggawa idan har aka ba shi dama. sai dai muhammad laminu ya bayyana cewa kawo ƙarshen wannan yakin ba abu bane mai sauƙi. akwai irin yadda yake lissahin shi amma amurka ba za ta zuwa ba kai tsaye haka ta ce ta tsaye da yakin ukraina dole ne sai da sanin europe dole ne sai da yarjejeniya da rasha amurka tana taimaka ma eh, ukraina sai dai su ce to taimakon da muke kawo muku ya zo ƙarshe koko ba ma iya ba saboda mu da kanmu muna cikin matsala ko ko su kawo wani fanni wanda za a kawo yarjejeniya takaka wadda za a tsaida cikin ruwan sanyi za a da wannan yakin. To har wa yau barazanar da shugaban ya yi a yayin yakin neman zabensa na rage kuɗin da Amurka ke bayarwa ga ƙungiyar tsaro ta NATO ta haifar da fargaba. Huzaifa Yahuza ɗalibi a Jamus mai bibiyar siyasar duniya ya ce yin hakan zai kasance barazana ga tsaron turai da ma duniya baki daya. bayan gama yakin duniya na biyu waɗannan ƙasashe sun naɗa hannayensu sun dogara ne ka cokan wajen samar da tsaro da kariya wa ƙasashensu kan ƙungiyar ta nato kuma kowa ya san cewa fiye da kaso 80 cikin 100 na kuɗaɗen da ake kashewa a wannan ƙawance amurka ce take samar da shi wannan ya jefa kasashen cikin fargaba kasancewar idan rasha ta yi nasarar kwace kasar ukraine saboda karancin kuɗin da amurka ke bata to su ma ba su tsira ba to muryar amurka ta kuma ji ra'ayoyin wasu mazauna turai kan sabuwar gwamnatin trump nagis sha 'yar Iran ce da ke zauna a Jamus. Donald Trump tasirguzartarin فرد حال حاضر دنیاست برای tace Donald Trump ya kasance shugaba mai karfin fada a ji a duniya a matsayina na 'yar Iran na damu da ya sake lashe zaben Amurka saboda na san irin barazanan da ya zame ma kasata musamman na sanya mata takunkumai matakin da ya kara jefa Iraniyawa cikin matsin rayuwa sunana alhaji amina adam dan galadima hakimin hausawan italy muna kuma da labarin shugaban kasa yana shiri na dawo da matasanmu gida najeriya muna neman wannan alfarma da taimako a gare shi ya bar su a america su zauna domin su samu abin yi ga sabina rob kuwa fatanta na zaman lafiya ne ta ce muna fatan a samu zaman lafiya a daina fada a kawar da yunwa da matsalar gurɓata gurbatar yanayi. To an dai zara idanu don ganin yadda wa'adin shugaba Donald Trump zai kaya. Shi da jam'iyyarsa ta Republican dai na da rinjaye a majalisar dokokin Amurka kuma suna da manufofi masu cike da buri. Duk da haka jam'iyyar Democrat ta bayyana aniyarta ta kalubalantar wasu daga cikin waɗannan manufofin. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bon na tarayyar Jamus. To a gaida Ramatu bawa bari mu sake waiwayar abokan mu da ke can suna aiko mana da rahoto. Sarfilu kana tare da mu? Eh ina tare na na cewa shi Trump har ya yi karin kumallo da shugaba Biden a fada White House. Ina suka nufa daga nan? To wani abu da aka kafa wato malam a yau ana kafa tarihi domin bayan da suka wannan karin kumallo da kafa sun sha shayi tare daga nan suka hau mota guda suka taho wato ginin majalisa daga fadar white house wanda shi kansa ana ganin wani tarihi ne wato shi mai shugaba mai tafiya ya sahau mota ɗaya da shugaba mai zuwa su taho har wato ginin majalisa domin wannan bikin rantsuwar wanda hakan abu ne mai mahimmanci sosai idan ka tuna da shekaru hudu suka gabata mm. wato shi shugaban kasa mai barin gado bai samu wannan ba daga donald trump lokacin da ya mika masa mulki kuma wani abu guda ɗaya da joe biden ya faɗa a zunan lokacin da yake fito daga white house zuwa ginin majalisa Kuma yan jarida sun tambaye shi a wani al'adar ake ta ajiye rubutacciyar wasiƙa kan tebur a ofishin oval white house wato mm. sun tambaye shi ya rubuta wannan wasikar Tom a wato Biden ya tabbatar da cewa eh ya bar wa magajinsa wannan wasiƙa wadda yake abu ne mai mahimmanci daga baya za mu je mai takwansa ko me ake ciki. To madalla filin mun gode a kwarai da gaske muna godiya ga dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo mana waɗannan rahoton yanzu ga babu ya yakubu makeri da labaran duniya a takaice. lokacin da za a rantsar da zababben shugaban amurka donald trump a matsayin shugaban kasar zai yi haka ne a cikin majalisar dokoki wanda zai yi yana fuskantar mutum-mutumin reverend martin luther king jr a ranar hutu na tarayya wanda ake tunawa da hashararren dan fafutukar waɗannan bukukuwan biyu sun saba wa juna ainihin a cewar masu fafutukan kare haƙƙin jama'a wanda suke son cika burin marigayi reverend na juyin juya hali na lumana. shugaba joe biden ya yi afuwa ga dr anthony fauci da janar mcmillan da mai ritaya da wasu mambobi na kwamitin majalisar da suka binciki harin da aka kai a ranar 6 ga watan janairun shekarar 2021 ta hanyar amfani da iko ofishinsa a cikin sa'o'i na karshe don ba da kariya daga yiwuwar ramuwar gayya da gwamnatin trump mai zuwa za ta iya ɗauka. shirin tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas yana ci gaba da gudana a yau litinin inda bangarorin biyu suke mataki na farko na wato tsare na makonni shida wanda ake sa ran zai iya kawo ƙarshen yakin da aka fara a shekarar 2023 kwata-kwata tuni aka sako mutane uku a cikin 99 da mayaka hamas suke garkuwa da su a gaza inda aka yi kuma shirya wato sake wasu 30 a farko-farkon yarjejeniyar To masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a shirin namu na musamman na tsawon sa'a guda dangane da bikin rantsar da Donald Trump wanda za a yi nan ba da jimawa ba. Guda ta musamman ga Dr. MK Hassan da ya sai mana fashin baki daga nan ɗakin watsa labaranmu. Yanzu a madadin sa da baba yakubu makeri da ya ta na gabatarwa sai abokan aikin mu Sarfil Hashim Gumel, Maryam Dauda, Zahara Aminu Fage, sai kuma wakilanmu Nasiru Adamu El Hikaya a Abuja, Idris Abdullah Bako a Accra. Sulaiman Barma a Yamai da Muhammad Bashir ladin a yawun da ya sera mata garba baba a birnin Bunna tarayyar Jamus da kuma Fiona dudu wacce ta hada mana shirin sai injinan mu Sidrak ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin mu na dare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi takwas kenan da rabi agogon Ghana inda za mu ɗora a inda muka tsaya. Salamu alaikum.